magoya bayan jam'iyyar apc da sun ma gudanar zanga-zangar lumana ne dauke da kwalaye da kuma ganye inda suka da manyan titunan fadar jihar suna ma nuna bacin ransu bisa abin da suka kira kamun dauki ɗaya da jami'an hukumar efcc kewa wasu kusoshin jam'iyyar a jihar batun da kuma suka ce ba zai sa su razana ba ya sa muke wannan jerin gwano gaskiya saboda irin cin fiska da wulakanci da ake wa mutane mu a kama wannan a kulle to hajiya gashi kun fito wannan jerin gwano me yasa kuke jerin gwanon nan eh, Eh, saboda muna son canji a kasan ba tsoro ba gudu ba ta da baya a dai ranar juma'a ne jami'an hukumar efcc suka yi ma awon gaba da ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar sanata na jam'iyyar komando abdulaziz yako wato dan tsohon gwamnan jihar mutanen yako yayin da jami'an hukumar kuma ma ke ci gaba da neman mahaifinsa ruwa a jallo kungiyoyin da suka shirya wannan zanga-zangar lumana sun ce dai ba gudu ba ja da ba ko da kuwa za a kama daukacin 'yan takarar jam'iyyar ne Suna na zayanu sahabi dalilin da ya sa muka shirya wannan zanga-zanga da mutanen gari ba dalilin komi an kama a ci mai mutunci domin a bata tafiyan da ake ne na jam'iyyar apc mutumin da soja ya zama ina ga in a soja ya laifi ya kamata a kama shi a soja dinsa wanda ba ba su tsoro a ba abun da yake ba mu tsoro eh sunana awal usman ne mai magana da yawon kungiyar one voice adamawa state wannan zanga-zanga mun fito ne mu nuna wa bakin cikin mu da bakin rai akan abubuwa da jami'an tsaro ake suka yi take amfani da su suna tsori ta yan takarkarin mu to sai dai kuma wannan ma na zuwa ne yayin da jihar adama ta sake daukan wani zafi game da wani hukuncin da ake sa ran yankewa a yau talata a kotun ɗaukaka kara. game da karar da kakakin majalisar dokokin jihar Ahmadu Murfin Tire shigar yana ma neman da a maida masa kujerarsa na mukaddashin gwamnan jihar wato a cire gwamnan da kotu ta maido Mr. Balajan Gilari batun da ka iya bude sabon rikicin siyasa a jihar to ko shin ya gwamnan ma ke ji ne game da wannan sabuwar damarwa Mr. Bibi Elisha shine kakakin gwamnan jihar Adamawan. Muna kira ga magoyan bayan mu su kwantar da hankalin mu kuma su ba gwamna goyon baya. Ana shiri ne yadda PDP za ta shiga zaɓe kuma a ci zaɓe. To wannan dai bai razana ku kenan. A ko kaɗan ko ko kaɗan ko da wasa. Ba ma ma tunani ma muna ɗauka dai kawai dai a za a yi shani ne kawai gobe don a ganin mu ai ba za a canja ba mutum ya yi murabusa za sake canja wasika ne ko kuwa wata wasika ne sabuwa da za a yi. Ai idan an je kotu ɗaukaka kara abubuwan da aka amfani da su a kotu na na na na na na kasa shine ake duba a kotun da aka ɗaukaka gara da shi ba wani sabon magana ne za a sake a kai can ba to akwai wasikan da sun gagara bayarwa nan da zai sake fito ko akwai ma ba su kotun da aka kara ba yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da kuma babban zaɓe ke kara matsowa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya